Masu sauraron sashin Hausa na gidan rediyon Faransa International, Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, Nasiruddin Muhammad ke farin cikin saduwa da ku cikin shirin mu zagaya duniya. A ƙarshen makon jiya ne ƙungiyar ECOWAS ta sanar da janya takunkuman karya tattalin arzikin da ta sanya wa ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso sakamakon juyin mulkin soji. Muhammad Kabir Yusuf ya aiko mana da rahoto bayan kammala taron. The authority has resolved with immediate effect a closure of land and air borders between ECOWAS countries and Niger to be lifted. shugaban gudanar kungiyar ecos din kenan umar tore yake bayani kan cire takunkumin da kungiyar ecos din ta yi inda ya ce an yanke hukuncin daukar mataki ne domin a fitar da jama'a daga cikin kangin da suka samu kansu ciki sakamakon sun yawan takunkumi abdulaziz abdulaziz shine mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkokin shafi labarai akwai kiraye-kiraye da gaban wanda fa shine ma ya kira taron da aka yi tsaka kafa ecowas sama da shekaru 40 da suka wuce da kuma malaman addini a dukkanin kasashen nan akan ya kamata a duba wannan al'amari musamman ganin cewa mutane suna shan wahala. Koya jama'a kasar ta Nijar suka ji da wannan labari? Alhaji Usman Muhammad mazauni ne a birnin Yamai. Wannan mataki da aka ɗauka ya faranta mana rai kwarai dan al'umma sun sha wahala. Ƙasa san mu duka gaba ɗaya na Sidiyawo. A cewar masanin tattalin arzikin ƙasa Bakar Aliyu, ce takunkumin zai taimaka kasashen gabaki ɗaya. Yana da kyau da aka ya daga musu wannan takunkumin kuma su wannan kasashen shugabanni ya kamata su tura wakilansu yadda za a samu a shirya wannan zaman da ake na da. Ƙungiyar ECOS ɗin dai ta sake jaddada buƙatar ta ta sako tsohon shugaban ƙasar ta Nijar ɗin Bazum Muhammad game da neman sojojin da suke riƙe da madafun iko da su fitar da dawalin sake mai da ƙasar turbar dimokuraɗiyya. Muhammad Kabir Yusuf Abuja Rafaya Hausa. Sai kuma Najeriya, inda ƙungiyoyin kwadago suka gudanar da zanga-zangar gargaɗi a kan tsadar rayuwa. Comrade Nasir Kabir, sakataren tsare-tsare na ƙungiyar NLC, ya yi mana tsokaci a kan dalilin ɗaukar matakin. A ai ita gwamnatin nan ita ta saka 'yan Najeriya cikin wannan matsanancin hali. A da fari mun yi tur maganar wato janye wannan tallafi wayan abubuwa su muka hango dama saboda mun san matsalar da zai haifar a wanda har gwamnati ta yi amfani da wasu a tsararrun mutane marasa kishin ƙasa da al'umma masu fitowa suna cewa a wai wasu suke cin tallafi a janye to yau ga abin da ya haifar saboda haka janye tallafin nan shi ya kawo tsadar rayuwar da 'yan Najeriya suke ciki shi ya kawo na rashin imani da gwamnati take al'umma na rashin kulawa abinci wasu in suka ci da safe ba su kare ci wani ma kwata-kwata a rayuwarsa sai ya kwana uku ba abin da ya shiga bakinsa Bayan gudanar da zanga-zangar ta rana guda, ma'aikatan sun janye yajin aikin, kuma ga rahoton da Nura Ado Suleiman ya haɗa mana. Legas na daga cikin manyan biranen Najeriya da ɗimbin mutane suka amsa kiran ƙungiyar kwadagon. inda baya ga tsaro da suka samar 'yan sanda suka kara da rabawa masu zanga-zangar ruwan roba har ma da biskit wannan ce ta sa masu zanga-zangar a Legas ɗin kiran waɗanda ba su halarci ta yau ba da su fito gobe domin ko ba komai kada sha tara ta arzikin 'yan sanda ya wuce su. Sai dai a jihar Borno ba haka abin ya kasance ba kamar yadda wakilin wakilinmu Bilyaminu Yusuf ya mana ƙarin bayani daga garin Maiduguri. A iya cewa an yi kuma ba a yi ba. Kwamishinan 'yan sanda ne ya shigo cikin farfajiyar sakatariyar kungiyar kwadago ya ce wannan abu ba zai yiwu ba cewa 'yan kwanakin na ko wasu eh, tubabbin mayakan Boko Haram suke dan zanga-zanga to shine ake jin tsoro su wa'annan 'yan mayaka su shiga cikin wannan kungiya su sada tarzoma a jihar kaduna kuwa wakilin Aminu Sani Sado ya shaida mana cewar zanga-zanga kan tsadar rayuwar ta gudana ne cikin lumana. Shi shugaban wannan kungiya a nan jihar Kaduna Ayuba Suleiman ya tabbatar mana mu yan jaridu cewa wannan zanga-zanga za ta ci gaba zuwa gobe. To ko yaya lamarin ya kasance a ta daba tumbin giwa? abubakar abdulkadir dan gambo wakilinmu ne a jihar ta kano duk da cewar yau din ne farko ba ta yi armashi ba kasancewar mutane da dama ba su shiga zanga-zangar ba To bayan fitar da sanarwar dakatar da zanga-zangar da ta shirya yi a yau Laraba, ƙungiyar ta NLC ta ce ta samu gagarumar nasara a ranar farko wato jiya talata kenan da ta jagoranci gudanar jerin gwanan, yayin da kuma ta ce a yau ɗin rassanta za su gudanar da taron manema labarai a faɗin Najeriya. Yanzu kuma za mu je jihar Kano da ke Najeriya, inda shugaban hukumar Hisba mai tabbatar da da'a da gyaran tarbiyya a jihar, Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya sauka daga mukaminsa. Ko me ya yi zafi? Ga ya Abba Kabara ɗauke da ci gaban labarin. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau mun tashi da wani alhini da bakin ciki a jihar Kano amma ba wani mataki da malam Aminu Ibrahim Daurawa zai dauka in ba haka ba saboda an nuna musu ba su isa ba. To amma shi ma idan kika ɗau magana mai girma gwamna ta mahanga guda biyu. To ta mahangar za mu iya cewa ya yi kuskure to ta mahangar za mu iya cewa bai yi kuskure ba. Kamar wajen wasu bidiyo da muke gani suna yawo za ki ga an cakumi mata to irin wannan ne za mu ce akwai kuskure a nan gurin. Martanin wasu kanawa kenan bayan saukar Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa daga shugabancin hukumar Hisba a Kano da ke arewacin Najeriya. Ta cikin wani faifan bidiyo da shehin tarihin malamin ya wallafa a shafinsa na Facebook. Ya ce tabbas kalaman gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf game da aikin Hizbar sun kashe masa gwiwa don haka ya yanke shawarar ɗaukar matakin ajiye mukamin. na daga nan jihar Kaduna, to ɗazu sai na ji wasu jawabai suna ta fitowa daga jihar Kano waɗanda a gaskiya sun kashe min gwiwa. abin da nake ta ƙoƙari na gabatar a jiha Hizba shine gyaran tarbiyya da gyaran hali. kuma ina roƙon ya min afuwa na sauka daga kan wannan mukami da ya bani na hisba. Gwamnan dai ya cicciki ma'aikatan hukumar hisba ne kan yadda take ƙurewa matasa marasa da'a maza da mata gudu suna kama su tare da jefa su cikin mota a gwamutse. To sai dai ana ganin wannan baya rasa nasaba da rikicin da ke tsakanin hukumar ta hisba da murja kunya fitacciyar 'yar TikTok wadda ke da alaƙa ta kusa da gwamnatin. 'Yan kasuwar Nijar da Najeriya haɗe da direbobin ƙasashen biyu na kokawa da rashin buɗe boda duk da sanarwar da ƙungiyar ECOWAS na yin hakan tun ranar Asabar ɗin da ta gabata. Wannan yanayi dai ya kawo babban koma baya ga harkokin kasuwanci da zirga-zirga. Usman Tinau na ɗauke da rahoto a kai. Hajiya Hafsatu da Hajiya Biba na cikin matan da ke cin kasuwar Jibiya ta jihar Katsina a dun mako. An buɗe boda amma dai to ana nan dai tukuna ayyuba mu shiga bare ta boda ko yanzu dai ta ƙasa muka Na je kasuwa na jijibe gaskiya mun ba immigration to basu ce ba suna cayar da ga satan ko su buɗe amma dai gaskiya ba dai ban mu tabbatar da an shiga ba tun da ban mu samu muka shiga ba Tijjani Abubakar direba ne da ke bin wannan hanyar maradi zuwa Katsina da bayanin wahalhalun da suke fuskanta Eh, hanyar shiga najeriya yanzu musamman ma duwan nan sun fita takura ma mutane migrant su dame mu da kwastan hanya daga magama zuwa katsina gida arba'in da bakwai ne kuma kowanne ya zo kuɗi za ka bashi wanda ya ce an buɗe boda a cikin manyan wani hau mota ya je ya gani an gaskiya ne bisa dukkan alamu dai magana buɗe boda na hannun magabatan abuja in ji kwamar siraji aliyu jibiya na muryar talaka a al'adance takarda ake turowa ko kuma su turo wakilansu daga abuja su zo su sa ƙarhe da kwaɗo su kulle bodan to a wannan karin ma magana da muka yi mu sun ce eh ana takarda suke tunani a turo masu a rubuce mahukunta da suka kulle ta wancan lokaci su zo su buɗe yanzu da kansu tige da fice na hannunsu saboda haka yanzu su ne muke saurare mu yanzu haka babu wata mota da ke bi kan bodar sai ta daji duk da cewa idan sun shigo Nijar babu wata matsala sai dai babu shigowa haja da yawa Usman Tunau Arafai Lagos Rahotanni daga ƙasar Chadi sun tabbatar da cewa an halaka madugun 'yan adawar kasar Yaya Dillo yayin wani artabu da jami'an tsaro ga tattaunawarmu da wani mazaunin Chadin. Ƙasar Chadi al'amari ne wanda gaskiya yana sa ɗaurin kai babba don an yi ta kashe-kashe kwanakin baya saboda zanga-zangar da an kai na cewa da ba a yarda da shi wannan ɗan idris debi da ya ɗauki iko to yanzu shi alamomin yadda abubuwan suke tahiya duk 'yan adawa inda suke ana kuntata musu uban nashi ma a lokacin da yana karagaman mulkin haka aka ta yi 'yan adawa suna bacewa ana kashe su kuma yanzu shi kan kan shi nan yanzu abin akwai shakku cewa wai shi zaben gada za a yi an kauyi shi da ai ya ce ga yadda an kai yarjejeniya za a yi zai rikon kwarya amma shi ba zai yi kamar takara ba yo kuma zancen kuma an ka sauya ta da gobe an sauya zance an da shi zai yin takara kuma kuma yanzu zaben ma an yi shi ga waɗanga al'amurka da ake nihi yanzu shi wannan dan babban dan adawa an zo an iske shi cikin gidan fartin nashi an kashe an kashe mutane da dama duk waɗanga al'amurka ne waɗanda gaskiya sai mu sa cewa ya kamata a ce an tashi tsaye bisa ga irin waɗannan abubuwa. A ƙasar Senegal, jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin fararen hula sun buƙaci a gudanar da babban zaben ƙasar kafin ranar uku ga watan Afrilu, daidai lokacin da wa'adin shugaba Macky Sall zai ƙare. Aliyu Uwais, mazaunin ƙasar Senegal ya mana ƙarin bayani. Eh gaskiya ƙungiyar farar hula da kuma su 'yan adawa har yanzu bisa amince akan cewa za a shugaban ƙasa zai iya sauka ba tare da an gudanar da zaɓe ba har yanzu suna nan kan bakansu akan cewa lalle suna so kafin eh, da dai a ya zamanto cewa an gudanar da ainihin zaɓe wanda kuma haka abu ne wanda muke ganin abin nan da kal zai ba zai yi ba saboda yanayin kwarewar lokaci da sauransu amma gaskiya har yanzu dai abin da su 'yan adawa da kuma ƙungiyoyin horar hula suke bayani a kan shi kuma sauran 'yan ƙasa gaskiya suna goyon bayan su kuma suna tare da su saboda suna ganin cewa idan lokaci ya yi tafi to ba san yaya ƙasar za ta kasance ba akan yanayin yanda wanda za a ba riko shine abin da mutane ke fargaba a kan shi Akalla Falasinawa sama da ɗari ne suka mutu sakamakon harin da Isra'ila ta kai kan tarin masu jiran karɓar tallafi a zirin Gaza. Wannan hari na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar yankin ke fama da tsananin yunwa. Rikayya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Ma'aikatar harkokin wajen Falasɗinu ta ce harin ya raunata wasu mutane sama da 250. Harin da ma'aikatar ta kwatanta da kisan ƙari dangi ya faru ne daidai lokacin da tarin galabaitattun mutane ke jiran tsammanin tallafin abinci. Nan take kuma sojojin na Isra'ila suka buɗe musu wuta. Dubban mutanen sun taru ne akan babbar hanyar Al-Rashid inda suke jiran isar wata babbar mota ɗauke da garin fulawa kamar yadda jita-jita ke yawo. Fayafayen bidiyo da suka karaɗe shafukan sada zumunta sun nuna yadda gawarwaki ke yashe kan titi. Lamarin labarin da yake nuna cewa ba shakka adadin matattun ka iya karuwa wasu ganau sun shaida wa manema labarai cewa bayan da sojojin na isra'ila suka buɗe wuta sai kuma suka yi amfani da motocin su suka rika bi ta kan sauran waɗanda ke da rai suka karasa hallaka su ta hanyar markaɗe su da tankar yaƙi guda daga cikin daraktocin babban asibitin alshifa ya tabbatar da cewa zuwa yanzu sun karɓi gawarwakin mutane hamsin a hukumance. Masana harkar noma da samar da abinci sun bayyana cewar Najeriya na da duk abin da take bukata wajen ciyar da kanta muddin ta inganta harkar noman kasar, amma kuma sakaci daga hukumomi da matsalar tsaro na ci gaba da yi wa kasar tarnaki. Wasu na danganta matsalolin da ake fuskanta daga sakacin gwamnati yayin da wasu ke zargin jama'ar kasar da ƙauracewar rungumar aikin noma. Dangane da wannan matsala na gazawar kasar wajen ciyar da kanta, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da sakataren tsare-tsare na kungiyar manoman Najeriya Alhaji Muhammadu Magaji kuma ga yadda zantawarsa ta gudana. To Alhaji Muhammadu Magaji ku ne shugabannin manoman mm. Najeriya. Shin me yasa Najeriya har ya zuwa yau ba ta iya ci da kanta? To Bashir ni abinda mu kungiyar manoma abinda muka fahimta wato dukka wannan abun ya ta'allaka ga irin taimako da tsayawa akan aikin gona ma Najeriya daga sama har ƙasa musamman a baya da kuma rashin tsaro wanda ya jawo manoma bila adadin musamman a arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya wanda suna kallo ba su isa su je gona ba ko sun yi noman ma a jiya kona amfanin gonan a gonan ko kuma su yi noman amma ba su isa su je su yi girbi ba kaga in ba kai girbi ba ya zama an yi ba yi ba don mun faɗa mun nana ta a baya filiyoyin da aka kashe da a ce an kashe su yadda ya kamata sun shiga hannun manoma ta kaya na manoma an ba su abun noma an taimaka musu a lokacin da ya kamata da ina tabbatar maka da ce maka ba ta kai tsadan yanzu ba kuma da akwai ta a Najeriya ba kamar yadda ake a yanzu ba Na'am, gwamnatin da ta shuɗe ta ƙaddamar da shirye-shirye daban-daban, noman shinkafa, noman alkama, noman rogo da makamantansu. An sanar da ba da maƙudan kuɗaɗe, har ma babban bankin Najeriya. Ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga? To, bayyana ne kuɗin kashi ko hamsin ko sittin ko sabai mu a fahimtar mu ba shiga hannun asalin ba su je gona ba a yadda ya kamata. Haji Bashir a bayan nan muna tabbacin wurare da yawa an yi abin da bai kamata. Wurare kalilan ne wanda suka yi noman nan suka yi amfani da kuɗi suka yi kulusta suka fitar da tsari suka ba wa manoma abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Amma yawanci sai a zo a baiwa mutumin da ba manomi ba manemi ne shi. In aka ba shi kuɗi ko na mutum ɗari ko ɗari da ashirin maimakon mutum ɗari da ashirin nan sai a ba wa mutum ɗaya ya je ya karbi taki ya karbi iri ya karbi komi da komi ya je ya sai da su a fili wannan abin da nake faɗi kowa ya sani. sai lokacin mayarwa sai ya tafi kasuwa sai sayo shinkafa ko masara ko dawa ko gero ko alkama da shi ne zai mayar kaga maimakon an ba wa manoma mutum ɗari ko ɗari biyu ko ɗari kowa ya je ya noma in ya ɗauki cikin abin da ya noma ɗin da shi zai mayar wannan ya yi wannan ya yi sai a samu sauƙi shekara mai zuwa ma a samu sauƙi shi manomin da ka taimakawa yanzu ya samu sauƙi ka bayi dama da zai noma shekara mai zuwa to wannan ma yanzu bai samu ba an ba wani wancan da ya je sai da abin da ya tafi nema kasuwa dole farashin ya karu. To shugaban ƙasa mai ci Bola Tinubu lokacin da ya kaddamar da dokar ta ɓaci a ɓangaren noma watanni hudu da suka gabata ya ce za a baiwa ku manoma iri ingantacce da takin zamani kana za a ba ku jami'an tsaro a inda ake fama da matsalar tsaro domin ganin kun koma gonan ya zuwa yanzu an fara ganin tasirin wannan alkawari? cikin bayan da mai girma shugaba Asiwaju ya faɗa ya yi bayanin cewa za a yi noman rani domin shi ne kai mafita a Najeriya. Za a noma alkama, za a noma masara, za a noma shinkafa, za a noma rogo. Wannan sai aka ce phase one shi ne farko na yin alkama. to kamar yadda ka sani a baya an ba da noman alkama majiyoyi goma sha biyar waɗanda suke noman alkama wanda aka kaddamar a haɗe da jigawa state wanda shi mai girma minista je kaddamar tsari na biyu yanzu akwai noman shinkafa da masara da rogo musamman jiyoyin da suke yin rogo wanda kuma ya shafi dukkan jiyoyi talatin da shida to wannan ake karasa tsari tsarin yanzu a bada wayannan kashi na biyu na noman ranin mun gode alhaji magaji aji bashir gaskiya na gode kwarai da ka bamu daman nan muna godiya A ƙarshe za mu koma jihar Kano, inda ake zaman ɗarɗar dangane da matakin da gwamnatin jihar ke shirin ɗauka a kan masarautu, bayan dakatar da sarkin bici daga naɗa hakimai. Tsohon kwamishinan ayyuka na jihar, Honorable Mu'azu Magaji, ya ziyarci ofishinmu, inda suka tattauna da Bashir Ibrahim Idris a kai, kuma ga yadda zan zantawarsu ta gudana. Ya zama wajibi mu taɓo batun maganan masarautun Kano. Menene ra'ayinka dangane da wannan dambarwa ko kuma hadari da yake tasowa dangane da masarautun kano wato wani babban abin alajabi jiya na karanta cewa gwamnatin jihar kano ta rubuta wa sarkin bici takarda cewa ya dakatar da naɗe-naɗen da ya shirya zai a hmm. fadarsa ta sarauta bici wato ya zaɓo mutanen da zai ba su mukamai kamar inda aka saba na al'adar sarauta ya ɗaukaka wasu hakiman ya ba wasu mukamai wannan tsarin sa ne na sarki to ai ba zai wa a ce jihar Kano ba ta san da labarin mai sarautar bici take son yi ba sai da aka zo kan gabayi a ce an dai hana akwai cin zarafi akwai cin fuska ciki saboda kaga irin wannan ne yake sa ko gwaninta kake so ka yi ko kana so ka nuna takalmin karfe ya dawo jihar Kano kuma ake samun kurakurai ni ina ganin da a ce an samu mai martaba sarki an kai da haɗan dakatar da wannan tsari akwai abin da muke son shiryawa to wannan dakatar kuma sai ta haska cewa shin akwai abin da zai biyo baya dan ka fara hana sarki aiwatar da aikinsa to me kake shirin yi Ka ga ya dawo da maganar da shi mai girma gwamna su kwanku sai na cewa sai sun sake duba tsarin masarautun nan to ni a tunani ba sake duba tsarin ne ban goyi baya ba amma zan ba da shawara wace shawara shawara ita ce eh abdullahi umar ganduje a matsayinsa na gwamna ya yi wannan masarautu a kan buƙatar jama'ar da suke su da magoya bayansa da ba haka karo ta gada ka ci zaɓe kana da magoya baya suna da buƙata abu kai wannan gwamnati ta zo magoya bayan ta ba sa goyon bayan wannan tsari amma an riga an yi ni ina ba da shawara mai girma gwamna ya dawo da darajar sarauta kano mai daraja ta ɗaya ya mai da masarautar bici ƙara ya gaya da wato eh, rano guda hudun nan sarakuna masu daraja ta biyu ƙarƙashin sarkin kano amma kada a rushe su a masa a matsayin sarakuna kuma senior councillors a masarautar kano kaga kayi abu biyu na farko ka mai da kano inda take masarautar kano ta hada da kaf jihar kano lokal gama 44 mai daraja ta daya babu sarki irin sa. wancan kuma da ka ɗanɗana musu daɗin sarauta aka ba su to saboda shi ma akwai masu so akwai abubuwan da aka yi na ci gaba to sai a ban musu sarauta su kuma su kansu sun san darajar su bata kai ta sarkin Kano ba kowa zai zauna lafiya amma rage musu girma eh to in aka zo aka rusa gaba ɗaya ba aka rusa gaba ɗaya da babu garaba da da babu garaba sai a manajin kuma ka san Allah ne ba da mulki saboda haka in abin ya zo sai a karba a karbi kaddara ce Allah ne ya bayar aka daga kuma Allah ne ya kawo wannan canji a to abinda muke gudu shine kada a ce sabon sarki sabon gwamna duk sanda wani gwamna ya zo sai yayi nasa sarki to abin da muke gudu kenan kan maganar dawo da sarki sunusi ina da shawara sarki sunusi ba burin da yake da shi a duniya shine ya gaji kakansa ya gada kuma ya gaji shi ya yi sarauta kuma ya gaji murabus duk gado ne kuma ya gaji halifancin tijjaniya shi ma gado ne kuma wallahi ni da zai ji shawara ta duk najeriya a yanzu arewa ba mu da mutum kwararre ingantacce gogagge sananni na siyasa tattalin arziki irin su sosai da zai daure ma da sai ya shiga siyasa mun ba shugaban kasa ya gyara mana kasar to amma ka san kowa da abin da yake da sha'awa ga alama ya fi son sarautar ai in ka san tarihin sa da ba ka san sarautar sarautar nan ba abin da ya kai ta musu gaskiyar gaskiyar magana saboda haka amma mu dai al'umma wallahi ba shugaban kasar najeriya ba har gaba daya afirka sai sarki sai sarki su ya ceto a harkar tattalin arziki Da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon, a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu da sashin Hausa na RFI sai kuma injiniyan namu Mustapha adbc Ni Nasiruddin Muhammad da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.